Shugaban hukumar alhazan zikirullahi Olakunle Hassan ya ce tun yanzu masu niyyar zuwa aikin hajji na shekara mai zuwa za su iya fara yin ajiyan kuɗinsu har zuwa lokacin da za su shirya gudanar da aikin hajjin ba tare da wata matsala ba. Hukumar ta kaddamar da shirin ajiyar ne tare da haɗin gwiwa da bankin Jayiz wanda ya riga ya samar da ingantattun hanyoyin sadarwa ta yanar gizo don sauwaƙe shirin. What we have is uh, actually profit and loss sharing. Even though nobody want to hear the word loss. So I also am positive that what we'll be sharing inshallah will be profit and not loss. So it is about profit sharing, not interest sharing. And every participant involved will be part of the share. Lahi ya ce yarjejeniyar wata sabuwar dabara ce da aka kirkiro don saurin aiwatar da shirin inda ya ce duk wanda ya yi wannan ajiya ba zai yi hasara ba. domin baya ga amfani da kuɗin wajen ibada zai amfana ta kasuwanci sannan kuma babu adadin abin da za a iya ajiyewa ko shekaru da za a yi ana ajiyar. Jami'in kula da adashin gata shine Dr. Aliyu Tanko wanda ya bayanin alfanun da ke tattare da yin irin wannan adashin. tsari ne wadda in allah ya so muke fata zai taimaka ma jama'a har zuwa ƙarshen rayuwa don ko tsari ne wadda bisa abinda muke kiyasi kuma muke kokari a kai wadda yake zai sanya matalauta su zama 'yan kasuwa zai sanya wadda ba shi da shi ya zanto yana da shi sannan kuma zai dada inganta ainihin dukiyan mai shi don dukkan abin da aka ce na halal ne in Allah su muna sa ran rahaman ubangiji za ta shiga cikin wannan tsari kuma za ta inganta shi za ta haɓaka shi saboda haka muna fatan cewa in Allah ya so dalilin wannan tsari din muna fatan gwamnati za ta karu hukuma alhazai za ta karu alhaji shi da kanshi zai karu sannan ga baki ɗaya ma tattalin arzikin ƙasa da kansa zai karu ta wannan tsari ɗin kamar yadda aka tsara insha Allah. A lokacin ƙaddamar da wannan shiri na adashin gata ba a bar mata a baya ba, domin shugabar ƙungiyar mata musulmi ta ƙasa, hajja Halima Jibril, ta wakilci mata inda ta kira kamar haka. A ganina wannan dama ce da ya kamata al'umma musulmai ta Najeriya su fito da kwansu da kwarkwata su rungume wannan shirin saboda tallafawa juna kowane musulmi ya samu damar yin aikin hajji nan gaba in Allah yadda. Babban bako a wajen kaddamarwar shine sakataren gwamnatin tarayya wanda Olusegun Adekunle ya wakilta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.